Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma kai tsaye ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karan ya yi duba kan kalubalen lafiya da tsananin sanyi da kuma iskar hunturu mai hazo da ƙura ke haddasawa yanayin da yanzu haka ke kadawa a yawancin sassan arewacin Najeriya. Dr. Yusuf Abdul Musau, malami a tsangayar koyon aikin likita na Jami'ar Abubakar ta Tafawa Balewa da ke Bauchin Najeriya, ya bayyana abin da bincike ya tabbatar game da wannan iska ta hunturu mai hazo. Akwai cututtukan da suke yaduwa saboda yanayin iskan yadda take busasshiya wanda ba ruwa a cikinta na wanda cututtuka wanda suke da alaka da kwayan cuta mai rai. Akwai kuma cututtukan da dama an haifi mutum da shi wanda yake jikinsa abin da muke cewa genetic uh, diseases wanda mutum ya gada wanda suke addaban mutum kuma idan an shiga irin wannan yanayi na sanyi so muka ɗauki kashi na fari na cututtuka da suke uh, ƙara watsuwa a cikin wannan iska da take busassiya shine yawanci cututtuka da suke haifuwa daga kwayan cuta da ake cewa bacteria da kuma virus so waɗannan cuta sun fi illa ga hanyar numfashin ɗan adam uh, wasu mutane ne za ka samu dama Allah ya halicce su jikinsu bai son irin wannan yanayi na kura din to haɗi kuma da wannan kwayan cuta na virus din so idan an shiga wannan yanayi sai ka ga suna iya sauƙin samun kwayan cutan huhu da ake kira pneumonia ko kuma wani nau'insa da ake kira bronchitis ko kuma kwarnafin wuya wanda ake kiransa sore throat ko kuma a ciwon idanu wanda muka fi sani da sunan apollo duka waɗannan cututtuka ne wanda aka fi samun su a wannan yanayi da iska yake bushe ba ruwa a cikinsa kuma yakan saurin yaduwa daga wannan mutum zuwa wancan mutumin. Dr. Yusuf Misau ya kara da cewa banda wannan rukuni na farko binciken ya kuma tabbatar da wani rukuni daban da ke cikin hadari a daidai wannan lokaci na hazo da ƙura. To kamar cututtuka da aka gada kuma kamar misali akwai ciwo da ake kira arthritis na ciwon gaɓoɓi wanda ya fi addaban mutanen da suka manyanta kamar misali a tsofaffi ke kenan ko kuma akwai ciwon nan da ake kira na jini wanda ake kira ciwon cutan sikila wanda ake haifan mutum da shi wanda ake yawan samun karancin jini ko kuma ciwon cikin kashi a wanda idan aka shiga yanayi irin wannan na sanyi zaka ga so da dama masu wannan cuta din suna samun matsala na tashin wannan jinyan ko tsofi din ko kuma su nan masu fama da ciwon cutan sikila din wanda zaka ga ana kawo su asibiti akai-akai likitar kamar mu kimanta waɗannan cututtuka da kayi mana magana wani za a iya cewa yake da wani babbar barazana ga al'umma to a kaman shi cutan asma kaga ciwo ne wanda ya shafi numfashi saboda idan ya tashi din saboda wannan kura da sauransu a shan numfashi yakan yi wahala ga dan adam saboda haka yakan zai sau da dama yakan zama emergency a cikin wannan yanayi yanayi na eh, gaggawa mm. saboda dole ne dan adam sai ya sha iska kafin rayuwa ta kasance to tashin wani cuta na asma musamman a cikin wannan yanayi yakan kawo ga barazana rayuwar mai wannan ciwon in bai samu taimako na gaggawa ba waka zalika shi ma kamar ciwon sikila din shi ma saboda yanayin sa yadda yake yake da tsananin zafi ciwon kashi da sauransu shi ma abu ne wanda yake barazana ga rayuwar masu wannan cuta din cutar toshewar lumfashi wato asma a turanci na cikin cutukan da ke tsananta a irin wannan yanayi inda bincike ya nuna matsanancin hali da masu fama da wannan cuta kan shiga a irin wannan yanayi na kura da hazo ga dai abin da guda cikin masu fama da wannan cuta ke cewa a zan fahimtawarsu da wakilin Shehu Saulawa. Inda na fara fahimta daga irin fara ɗaukewar numfashi sai in ji numfashi na ɗauke sai tsaya na ta tunani na ce to yaya menene me damuwar da zaran na shiga na samu kana cikin ko kura ko wani abu haka inda dai akwai kura ko waɗansu masu wannan ciwo sukan ce wato in suka zo gaba da gaba da wani abu wanda watakila jikinsu bai so wani yana magana hayaki wani eh. maganan kura wani maganan turare kai ne yana kabin yake ni gaskiya gaskiya fi sabilillah idan na zo wajen kura ko ku hayaki yayi turnike sosai to gaba ɗaya sai in ji kawai numfashi ta ɗauke to in ya ɗauke din nan in ba na hanzarta na fita daga wannan gumba mm. to karshen tafa mutum na yi wasa watakila sai dai to ya zuwa wannan lokacin kamar eh, me kake yi don wani abu tunda ba a za a cewa a kowane lokaci za ka yi ganin kura ko za ka yi ganin hayaki a eh, gaban ni yawanci idan hakan ya faru na kai kokarin in bar wannan eh, yanayi wannan gunda abun yake yake tattare da shi mm. sai in yi nisa in na yi nisa sai in kokarin in samu inda yake akwai iska mai yawa in zauna na tsawon lokaci har hankali sai in ji na dawo cikin hankali na baya ga asma masu fama da cutar sankaran jini ko kuma sikila ko sickle cell a turanci na cikin jerin 'yan gaba-gaba a majinyatan da kan shiga halin tsaka mai wuya a irin wannan yanayi kamar da yadda guda cikin masu ɗauke da wannan cuta ke wa wakilinmu. Sunana Muhammad Sagir Usman. Eh, ni dai ina da sikila tun ina karami na tashi da sikila. So amma sikila in sanyi ya zo ya fi ɗaga mu hankali kuma ya fi tashi a sanyi. Ya kake ji a jikinka 'yan sanyin ya? 'Yan sanyin ya zo na kan yi ta taka tsantsan saboda ina tunanin tasowansa sanyin da don yanzu sanyi ne shigo kenan eh sanda sanyin ya shigo a yanzu jikinka ne yake zafi ne ko kakkarwa kake ko kuma me ake amai me ya abin naka yake kasance eh ni nawa in ya tashi mun yana rike gabobin jiki na duka da sauransu kafafuwa na da su yawanci zai koyi na har kirji na ma zai iya rikewa da sauransu sai in ji kaman ana cire mun kaman za a cire mun kafa ko orgo a jiki naka kaman yana fita da sauransu a baragen zafi da yanda yake mun kenan irin shin ka sha ruwan sanyi ne ko kuma dai kawai sanyi na yanayi haka na gari haka eh sanyi na gari ne ba na ruwan sanyi ba shi yake kosu to yanzu ya kake ji tunda da yanzu na ganka har maka ma ban allura a jikinka kanula ba eh. eh yanzu tun ranar da na kwanta asibitin na kwana na biyu kenan ina neman na uku gobe daga ranar da na zo ma ban san yanda nake ba gaskiya sosai ina jin jiki sosai amma cikin yardan Allah gani ana asibitin ina ana bani magani ina sha ana mu allurai da su. alhamdulillah sosai da sauki To abin tambaya a nan kowane mataki ya kamata al'umma su rika ɗauka don tunkarar wannan yanayi wanda kan zo a yankin na arewacin Najeriya cikin kowace shekara. Dr. Yusuf Abdu Musau ya yi mana ƙarin haske. E to kamar misali mutanen da suke da tarihin cewa suna da abin da ake kira alaji wato ba jikinsu bai karɓan wannan yanayi na ƙura da sauransu a akan ba su shawara su su ƙaurace ma tsanancin yanayin da ake ciki na ƙura da sauransu. sauransu wanda zai kai ga da wannan ciwon da dama sun san suna da shi ko kuma misali mutane da kuma suke da asma akan ba su shawaran su kasance suna da ah, magani a kusa maganin su na gaggawa kamar misali na shaka wanda ake kira inhaler kuma su tabbatar suna karban magani da suka saba karba a asibiti suna sha tun kafin ciwon ya tashi sannan kuma zaka ga mutane sukan yi amfani da hankaci ko kuma abin da ake kira ah, safan hanci ko face mask eh su to duk mutumin da yake da wannan tarihin nufin wannan cuta din akan so ya kare hancinsa daga yawan shakan wannan abu musamman kuma idan wurin sana'an shi yana kusa da bakin hanya ko kuma yadda yake din akwai a yanayin ya samu wannan kura da sauransu a cikin aikinsa idan mutum ko kaman yana tafiya akan babur ko abin nan akan ba da shawaran ya yi amfani da madubin idanu ta baro domin ya kare idanunsa daga samun wannan cuta din sannan wanda kuma suke da wannan cuta din akan ba da shawaran kar su kasance suna atishawa ko tari a cikin cikin mutane saboda kar su yaɗa wannan cuta ɗin kuma su ma su yi amfani da matakan kariya kuma su sha magani a kai a wanda suke sun manyanta kamar tsofaffi ko kuma masu ciwon sikila akan ba da shawara na amfani da kayayyakin sanyi wanda zai rage a tsananin sanyi a jikinsu wanda zai kai ga tashi tayar da wannan ciwo ɗin da kuma shan ruwa akai-akai wanda shi ma duka zai tabbata cewa akwai ruwa a jikinsu zuwa saboda su kasance abin da ake cewa cewa hydration wato ya zama da akwai yanayin ruwa da kyau a jikin su wanda zai taimaka wajen kare tashin wannan ciwo din. Jawabin Dr. Yusuf Abdi Masauki nan kan matakan tunkarar yanayin hunturu. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah faɗe azaba gobe Dagiya ya ce, fa baka yau gobe dan ka shi yake so. ta madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilinmu na baucin najeriya shehu saulawa sunana azima bashir aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.